globalement au niveau donc de nos 11 districts. A jimilce shimfiɗar ƙananan asibitoci CSC goma sha ɗaya da ke gare mu sati mai lamba 36 wanda ya zo daidai da ranar litinin 4 zuwa ranar lahadi goma ga watan satumba shimfiɗar yankin mun lissafa kamun cutar masasar cizon sauro 270,884 da binciken ya tabbatar. A shekarar bara a daidai wannan lokaci mun lissafa kamun cutar 211,699. Idan aka kimanta an samu ragi na 59,185. Kenan mun samu ƙari na kimanin 60,000. Hakikan lissahin yana ƙaruwa da yake sati zuwa sati ne muke jimilta kasan kasahin yana tsakanin kashi dubu uku zuwa dubu uku da rabi bisa ɗari kowane sati yanzu daga sati na 29 kamun cutar kowane sati dubu 20 zuwa dubu 25 ne a cikin asibiti mun lissafa wa'anda cutar ta kashe mutum 268 inda a bara mutum 204 ne suka rasu. Na ma kun akwai bambanci. Abun faɗi a wa'annan lissahi shine dai kashi biyu bisa uku ga lissahin jimillar kimanin su 177,567 da suka kamu da masassarar cizon sauro su ne yaran da ba su wuce shekara biyar ba. A cikinsu ne aka yi samun rasuwa, kashi 88 bisa 100 cikinsu ne lamarin ya fi kamari, abin yana tayar da hankali, amma ana nan ana